أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين الله يبدأ الخلق ثم Allahu yabda'ul halqa Allah shike fara talitta uhum shike kaka talikai sun mai iduhu kuma ya maida talittan nan ai al ba'da al ya ya maida talittan bayan mutuwarta summa ilaihi turja'un kuma sannan zuwa gare ake maida ku bil hidabi an karanta da ta'ul hidabi turja'un lil jamhuri ga mafi yawan makaranta lil mubalagati don kai matuƙa fil maqsudi ga manufa ya zama abokan magana ake magana da su kai tsaye to ya fi cimma manufa wa bil gaibati kuma an karanta da gaiba da ya ya'u kenan sun ilaihi yurja'una zuwa gare ake mai da su alal asali bisa ga asalin magana da yake ana yi da da gaibai an kazzabu bi ayatillah don sun karyata ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un sun zan suna isgili da su kaga gaibai ne sai aka ce Allahu halka mai halqa sun yu'iduhu summa ilayhi yurja'una zuwa gare za a mai da su li abi amrin haka abi amrin ya karanta wa abi bakarin ai jaza'i don saka musu za a mai da su zuwa gare sawaban wa iqaban lada ga wanda ya aikin kwarai da azaba ga wanda ya mummuna fihi wa'adun cike akwai alkawali ga waɗanda suka yi aikin kwarai za a saka musu wa idon akwai kyace ga waɗanda suka yi mugun aiki cewa su ma za a saka musu da mummunan sakamako kama yadda aikin su yake mummuna ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة رانا دا القيامة ذات تسعى يبلس المجرمون ما سليه ذا سبيب كمنا أي أسو ذا سبيب دمها aw yasqutuna ko za su fatsu su ruma linqida hujjatihim saboda yankewa hujjarsu ba su da wata hujja wa hul iblasu da gare ne aka samu iblasu ai alyasu ɗebe ɗan maha aw tahayyuri ko cewa mutum ya kasa ta cewa ya ɗebe ɗan maha ga wata kariya ko wata hujja ولم يكن لهم من شركاء shufa'a ba su da wasu masu ceto daga cikin abokan tarayyar nasu nan bai ƙara min ba lam ya lahum min shuraka'ihim shufa'a'u shufa'a'u masu ceto lam ya lahum ba su zangare su ba min shuraka'ihim daga abokan tarayyar nasu allazina asharakuhum billahi waɗanda suka tarawa da Allah kama kanu yasmuna kamar yadda suke riyawa nan duniya cewa annahum wai su waɗannan abokan haɗawa da suke haɗawa da Allah ya jiru nahu zasu za su cerar da su azabin lahi daga azabin Allah to sai ya zan haka ba wa kanu ayyakununa za su zan sai ce hassun zan kafiri na masu butulcewa bi ka'ihin da waɗannan abokan tarayyar da suke haɗawa da Allah mutabarri'ina minhum suna masu bara da gare su hina ya isu minhum sadda sun kaɗe bi maha daga samun cetonsu wa uhu bi lafzin mali zuwa ce da lafzin mali a cewa kanu da ta haƙuƙi hukuki saboda tabbata abuwa ce sai ya zan kamar ma an yi awil ba'u li sababiyya ko ko ba'un ta sababi ce wa kanu sun zan kafirina kafirai nan duniya aka nufi sai mali shiga bisa ga fuska ta yake sun zama kafirai nan duniya bi sababihin saboda su sai ba'u ta sababi ko ko za su zan can lahira masu butulcewa da shirkar da suka yi ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتقسيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة تكبرون ta taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yawma izin ran nan takidi na ga ta taqumu sa'a an ce ranar da alkiyama za ta tsaya an ka ce ran nan ya tafarraku mutane za su rarraba muminai da kafirai ai almuminuna wal kafiruna liqaulihi don cewa Allah wamtazul yawma ayyuhal mujrim dan an yi tsayin alkiyama za su garwaye kafirai su hade da muminai da nihin su yi magudi wa da sun kasaba nan duniya su bi kura ba san akwai tsaro ba sai a ce wani ta zule yau ayyukan mujrimin ku fita daban ya ku masu laifi ku rarraba daga masu imani wali kaulihi da kuma cewa shiga ta kasimina ya kakkasa su ya ce fa'an mallazina aman amma su waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyukan kwarai, fahimfi raulatin su suna cikin wata fadama harlin zata ta azharin wata ƙasa mu abuciya hure wa anharin da ƙoramu wa azjarin da itace wasu marin da 'ya'yan itace ai aljanna ke yuhubaruna ana faranta musu rai yusarruna ana faranta ransu wayu na'amuna ana ni'imta su min alhabrati daga habratu ne yuhubaruna din wa hiyal baha'u shine kyawu wal husn fi kulli shay farjini da shawa ga abu wa amma lazina kafaru amma waɗanda suka kafirce wa kazzabu bi na su kuma suka karyata ayoyinmu wa liqa'il ahira kuma suka karyata haduwa da gidan karshe ba sai yadda ana tashi alkiyama ba to fa ulaika waɗannan muhdaruna abin halartawa ne fil azabi cikin azaba ai mudhaluna waɗanda ake shigarwa ne la yakibuna anhu kuma ba su hakuwa suna nan halarci koyaushe ba a fitar da su ba su fita wa inna ma lam yakatafi bil kufri abin da yasa bai isu da kafirci ba ai kafirci ya isa ya kai su wuta ba sai sun karyata ayoyi ba amma sai ce kafaru wa kazzab bal bari magana tsayawa ga kafircin dai alafa sai ya raba at-takziba wa ilaihi zuwa kafircin likaunihi don zama ne fi muqabalati ga muƙabala da allazina amanu wa amilu salihat ai su ma can imani na isa su shiga aljanna amma sai aka hada da aikin kwarai to nan ma kafircin na kai su wuta amma sai aka hada kuma da mugun aikin su na karyata ayoyin Allah fa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah hina tunsuna wa hina وحين wa lahu alhamdu fis samaa tuzhirun subhanallah arki ya tabbatar ma Allah habarun bi ma'anal insha'i ai sabbihullah ku tsarkake Allah bi ma'ana sallu ku yi sallah hina alimtum tunda yanzu hakkun san halal mu'ridina halin waɗanda sun ka kauda kai an ibadatihi daga bautar shi kun ji cewa za a halarta su cikin wuta wal muqbilina ilayhi kuma kun ji halin waɗanda suka fuskanta zuwa ga bautar shi an ce fi raulatan yi hubaruna to tun da hakkun ji wannan to ku tsarkake shi ma'ana ku yi tsayi ga bauta mishi ta hanyar yin sallah hina tumsuna sadda kuka maraita a yi ta ay na fil masali sadda kuka shiga cikin marici wa fihi salatani ciki akwai sallah biyu almagarib wal ishawa. akwai masu cewa an tsaya ga karantar suwa qur'ani dai ai bai faɗi lokacin sallah ba wasu dai gane duk abin da ka ga babu cikin ƙur'ani gano shi a bakai ai Allah ce ma karatuna fil kitabi min shari. ba abin da an karaji tibyanan li kulli shay bayani na ga komai da komai ku yi sallah sadda kun ka shiga marece a magariba da isha'i cikin marece suke wahina tuzbihun da sadda kuka waye gari ta dahuluna fi sabahi kuka shiga cikin wayewar gari wa fihi salatu sun. ciki akwai sallar asuba walakul ham godiya ta tabbata mai fi samawati wal ardi wai ku gode mai huwa mustahiqul ham shi wanda ya cancanci godiya ne min ahlihima daga mutanen su ba min ahliha ba akwai mimi na kaza ya cancanci godiya min ahlihima daga mutanen sama da ƙasa ashe kenan ku yi sallah don sallah ai gode mai na ba fatiha ake fara ba alhamdulillah to ya cancanci waɗanda asan mai da ƙasa su gode mai ashe kenan ku yi sallah wa ashiyan ku yi da marice adafi ne alahin bayan ya ce hina tamsuna wa hina tuzbihuna to kuma ce wa ashiyan kaga sallar la'asar ta shigo ne wahina tulhiruna da sadda kuka shiga cikin girshin rana az-zuhr kashi tadkhuluna fi zahira sadda kuka shiga cikin girshin rana wa fihi salatu zuhur ciki akwai sallar az-zuhr summa istu'nifa sannan an ka fari wata magana bima yadullu da abinda zai dalili al istihqaqihi ga cincimta shi'at tasbiha wa tahmida ashe ya cancanci a tsarkake shi a gode mishi bi qaulihi da cewa shi يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ألا نهد رأيه دقمتك كالإنسان كما هد متن من النطفة دقمني wadda'ir da hidda tsuntsu من البيلة daga kwai wa yukhrijul mayyita kuma yana fidda matacce an nudufa tamanin nan min al-insani wal baila da kwai min al daga tsuntsu shi ce yana biyowa da mutuwa bayan rayuwa wa bil akasi kuma bayan rayuwa ya biyo da mutuwa bayan mutuwa kuma ya koma biyowa da rayuwa, wato duk cikin guda hidda mai rai daga cikin matacce shine tayar da kai bayan ka mutu hidda matacce daga mai rai kashe ka bayan farko kana da ranka wa yuhyil arda yana raya ƙasa bin nabati da tsire ba da ha bayan mutuwar ta yi yusi ha bushewarta ma adamin tajanusi tare da rashin zaman shi jinsi guda da tsire da ƙasa ba jinsi guda na to balle ma dan adam da tun harko da kasa an kai shi ashe ko tayar da shi ba wani abu bane ga Allah bainan nabati wal ardi tsakanin tsire da kasa babu jinsiriniya ba jinsi guda ba wa kazalika al kamar irin wannan fitar wanda muka wa tsire daga ƙasa bayan ta mutu haka juna za a fitar da ku min al daga kaburka bil bina ilal maqul juna. liljamhuri ga mafi yawan makaranta haka suka karanta walil fa'il taharujuna kuke hita li ta wal kisai haka hamza da kisai su kuma suka karanta wa ba'ala sashen ayoyi ne addallata masu gwadi alal ilmi kan cika sani ne wani kudurata da cika iko ne an halaka min turab shi an muktada muawwali domin an din masdariya ta mausuli ta da ita da silar taurin masdari suke wai halkukum min turabin min ayati ta littaku daga turka ina cikin awon Allah sai aka gabatar da labari don yana jari da majaru yana daga cikin abin da ka gwadin cikar ilmi ne da kudura ta yi ta asalin ku adam ai asalakun wa huwa adam au kulla wahidin ko ko talitta kowane ɗaya daga cikin ku don kowane ku daga turɗani ko ko lura da asali jauharul ba'i da aka ambata ba ƙaribi ba shi kakan naku adamu da aka yi da turɗaku ko aka yi ku da mani ko ko a kowane gudanku da turɗa an kai shi lima fil hadisi don abin da ya zo cikin hadisi min annan na dufatan lati yukhlaqu min hal insani cewa manin nan da za a talitta mutum da ita ko wani mutum maniyin da za a yi shi to ujanu bit turabil ladhi yudfanu fihi idza mata ana dama maniyin nan da turdar da za a turbude shi in yamu shi yasa za ka ga mutum in lokacin mutuwa ta ya ya kare shekaru ne wani gari amma da lokacin mutuwa ya sai ya ta can inda ƙasar take saboda maniyin kahin a talita shi an ɗebo wannan ƙasar ta ƙabri ne an dama shi da shi sun basharun sannan sai ga ku mutane bayan an talita da ƙasa an sawara ku sai ga kuɗai mutane kun warwatsu min damin walahanin kun koma jini da nama ai sun ma faja'atkun waktu kaunikun bashara wakacin kasancewa ku mutane sai ya zo muku ɗaya fuja'atan don izaɗin nan ta hujaiya ta sai ɗai ga kaza abu ya zo sadalle ba a san da shi to tun da an ce sadalle ya zo to ita summa kenan ta mita tun da summa tana gwadin jinkiri kuma sai ga kan tashi na kuna watsuwa filalle cikin ƙasa li asbabil ma'ashi don neman sabubban rayuwa na abinci wal da bukatoci wala ta bai baina summa wa iza mallar ce babu korere ne a tsakanin summa daga gwadin tarahi da iza daga gwadin hujua alfujaiya li'anna summa liddilalati ala bu'di hadhihi alkasara domin ita summa nisan da ta gwadi na yawaituwar jama'a daga adamu shi kadai sai ga kun taru to taruwan nan taku ita ta samu summa kahin ku ba kasancewa ku mutane shi ku shi adda izata hujaiya wato kenan nisan na ma'ana ne ba na gaya ba ba na mudda ba kamar yadda aka ce zalikal kitabu wancan littafi kuma ga shiga hannu to nisan ba na fage na ba na daraja ne nesa yake ga daraja ko da yake kusa ga hannuwan to shi ma wannan jinkirin da sun mata shigo ba na zamani ba ne na yawa ne sai ga kuɗai zai yawa kun warwatsu ala budi hadhihi al min zalika alasl alwahid wahid wannan yawan naku daga asali guda alka'in min turabin wanda shi gudan adamu shine ya kasance daga turba wa lakum azwaja ta littawa ta mata gare ku min fusukun daga cikin ku min ayati yana daga cikin ayoyi ne daga cikin ayoyi ne ne ta litta hawa'u daga awazar adam ai bi halqi hawa'a min lal adam wa sa'irin nisa'i min nadafin rijali wan nisa'i su kuma sauran mata aka talice su daga mani na maza da mata kaga cikin ku ne ake fitar muku mata awil ma'ana ko ko abinda ake nufi min jinsukum zaman su irin jinsin ku ba ce mutum ya aure aljana ba ko wata dabba ba lamin jinsin ahar ba daga wani jinsi na daban ba zaman su irin jinsin ko ko fishe su daga cikin jikinku da maninku can kuma da awaza adam litaskunu ilaiha don ku zanka natsuwa zuwa gare su saboda al'adar rayuwa ko waje da kuma jinsi ko ba hayawa ne ba abu bai haɗuwa da jinsin da ya saba da shi ba a samun jituwa ne in yanzu ko akwai da a kusa ga tumaki ta shiga cikin tumaki sai su ɗora kyamata ya taka tara sazan daban to haka nan jinsi yake yan an ka yaɓa malaka siminti yan kwanaki sai shi sakat amma an yaɓa shi ga duci ko gulo sai shi zama don jinsi da aguna amma duk lakar da an kawa filista an ka ɗanyi yan kwanaki ka kwasa aka ji ba tare suke kana nan hasta zube da sakiki to don ku zanka natsuwa ku haɗu da su litamilu ilai haɗon ku karkata zuwa gare su wa ha ku taru da su fal jinsi jinsiyatu sababu ta'alufi zama jinsi guda sababi ne na haɗuwa juna wal tilafu sababu tanafuri shi ko sabawa sababi na ga koruwar juna kowa ya ga ya fesu mai wata halufe da sabani wal wahadatu wahasha shi ko zaman ka kai dai babu mata kuma kewa ne da shi yasa aka yi haka waje ala bainakum mawaddatan wa rahama kuma ya sanya soyayya tsakaninku da tausan juna da sababi shahawatin saboda shawarar kabaha da ya hau hayar yayi tarkibin tafi kullum minar zauzaini ga kowane ɗaya daga cikin ma'auran da mace da namiji an sama shawar ba ka iya rayuwa sai da ita an sama shawar ba ta iya rayuwa sai da wa rahama da kuma jinƙai lirik katil domin tabshi na zuciya ga jinsin da a irinta allati turahimuna li ajaliha wadda kuka tausan junan ku don mawaddatan wa rahama wasu malamai suka ce a mawadda farko rahama karshe sadda ka auri mata tana yarinya kana yaro nan soyayya ce kawai in ka tsuha ta tsuha sai ku dora tausan juna kai ba ka so ita ba ta so amma tausan tun sadda ake ka tsofar da ita sai kai ta hankali nan ba soyayya akwai ba rahama mawadda ta hita inna fi zalika al-mas'ul min al lalle cikin abin gada ka ambata da Allah ya sanya cikin ku in an ka lura la akwai ayoyi ciki amma fa li qaumin yatafakkaruna sai ga mutanen da ke tunani fi sun illahi ga aikin Allah wa hikamihi da hikimomi ne li'anna al-ayat don su ayoyi la ya azuma mawqi'uha mazamnin mazamninsu ba zai girma ba illa fi qulubil arifin sai ga zukatan masana billahi wanda suka san Allah wa man akasara tafakkura fi ajaibi sunillahi wanda ya yawaita tunani ga abubuwa masu ban mamaki na ayyukan Allah hasalallahu ma'rifatu billahi to sanin Allah sai ta tabbata gare ta'ala ya dau wa min ayatihi khalqus sama واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض nan kamar garin ya taho da kai ne ba a ce an halaka samawati saboda a gwada muku ko can da aka ce an halaka to wurin halko ne an din ya ta wurin masdari ta to yau da kai na yanzu min hi halqu samawati talib ta samai da ƙasa yana cikin ayoyi wa ikhtilafu alsanatikum sabawa halussan lugatukun lugoginku allati allama Allahu Adama bi ilhamin min arabiyatin wa ajamiyatin wa ghairihi lugoginku da Allah ya sanar da Adamu ta hanyar cusa mai su da larabci da ajamanci da waninsu kamar ibrananci da suryananci da kowane halshe Allah ya cusa ma Adam kuma ya ko waɗanne jama'a masu magana da wannan halshen daban kuma Allah na jan su to sabawa halussan ku ciki akwai aya ga mutum ɗan uwanka komi naku guda amma da sun shiga maganar nasu harshe sun sake ka za ka koma jan abin da suke ce ciki akwai aya kuma an hada da tafsiri wasu masu wasara sun ce a'a maganan mata ku sautin kowa da ko tawaye hassan da husaini in suna daban wanda ya yi musu sani na hakikan yana cewa wagga murya ta hassan ta wagga ta husaini mutanen ma murya su ba guda ba ce ba wai sai language ya saba ba hmm? murya kawai duk da tari na kowa da na ji wani na ji fari to sauti oh, <laughs> shi da inda ɗaya tsere shi ko yana bambanta na majina da na <laughs> kan na tsere to shi yasa wata ran in din ni wani hukunci sai saboda ku sani sai ga abai da ce yana daga cikin ayoyin Allah sabawa muryarku ko sabawa halshen ku a ashe ko Hausa suna da majali a ce halshe na saba ba ce ya saba ba din nan da halshe ba ba ma arsalna na rasulun illa bi lisani qawli ay bi lokacin qawli zikru shay'i bi alati a ambaci abu da alaye ya yi mai bulala a ya buga ya amma tun da bulala ya buga ya ce a ce ya yi mai bulala ana ya buga da An ambaton bugu da abin bugun to sabawa halussanku ma'ana lugoginku yana daga cikin ayoyin Allah wa alwanukun sabawan launukanku wani fari wani baki kirin wani wankan darza ciki akwai aya shi ma wa gairihima da wannan su wa antum auladu rajulin wahid alhalin da kuma aka saba kudin nan hakuna kuna mutum guda duk diyan adamu ko kuma ma nan uban ku guda amma ka hito fari shi shi hito baki ba da da'a na akai kada tafsirin ya tsaya can ɗaya ga asiri ko nan mutum guda sai ya haihi ɗaya biyu launin su daban-daban wa imra'atun wahida mace guda uba guda uwa guda ke inna fi zalika la ayatin lil alamin lalle cikin haka akwai ayoyi amma sai ga masana ko ko ga talikai lil alamin ko lil alimina alamu da alimu daga lamun nan bambanci bi fatahi lam lil jamhuri alamina talikai kenan al malaku wal insu wal jin malaiki da mutun da aljanna wa bi kasriha li habsin alimina ai zawil uqul ma abuta hankali aqulil ilmi da ma abuta sani ka kaulihi kenan yayi daidai da cewa Allah wa ma ya aqiluha illa al-alim ba kowa ka gane ayoyin ba sai malamai wa minan ya'tihi manamukum bil layli wan yanzu kan don masdarai ka tafowa da kansu Manamukun, don haka zai gwada mana kenan shine an mubtada labari gabata na ya kai manamukum bil wannan wan nahari kwanan ku da dare da rana wabtiga ukun min falalihi da nemo wa ku falalatai da rana kenan sai bai yi ka'idar lafi da mashari ba bai ce manamukun wabtiga ukun bil layli wannan ha don manamu ya koma ga lailu ibtiga ya koma da naharu sai ya ba zarafi muhimmanci ya fara kare ambatun lokutan manamukun kwanan ku laili da dare wabtiga ukun bin nahari shi ko da rana ku je ku nemi abinci min ayati yana daga cikin ayoyi ne ai bi iradati hira hatta lakum kwanan da kuke yi da dare da nihin ne hutawa gare ku da neman ku bin nahari au bihima ko ko kwanan ai ana yi da dare ana yi da rana neman abincin ma wasu na yi da dare suna yi min falalihi daga cikin falalatai ai tasarrufukum fi talabil ma'isha kaiwa da kawo da kuka yi na tasarrufi neman abinci bi iradatihi da nihin shi walam yaqul bi ce ga wabtiga'ukum min falalihi bil layli wan nahari ba ala zahirin lafi bisa ga zahirin lafi da na shari ihtimaman bis surubi don ba zarfa muhimmanci himmantuwa da su allazi tahsul bihil aya wanda da su aya ke hasalwa wa qaddama manama ya gabatar da kwana bai gabatar da neman abinci ba likaunihi ayatan mustaqilla don shi kwana aya na mai zaman kai ne ko babu dare ka ga ɗaya ga kafalke ba ka sanin sadda kwana ka zuwa ɗaya ya ɗauke ka za ka wasu ke ce mai ɓarawo na kwana sace ka yake wata ran sadda aka kwanan ba da nuhin kwana ake ba illa zuwa zai iya rinjaye ka ya ɗauke ka to aya ta mai zaman kanta shi kwanan ko babu dare don haka aka gabatar da kwanan ma a kada in nazari anin laili ko da kayan ki tunani daga daren kwanan na isa ya zama aya amma bi khilahil ibtigai shi ban da nemo abincin shi sai da rana ba mustaqillin kanshi bane inna fi zalika la ayatin lalle cikin haka akwai ayoyi liƙaumin ya sama'una ga mutanen da ke ji sama a ta tadabburin amma ji na lura ba na cilas ba don yan an faɗa dole a jiya ta amma akwai ji na lura na son a gane to ga waɗanda a haka nan ayar take وينزل من السماء ira a tukumul barka gwada muku walƙiya min ayati yana daga cikin ayoyi nazzala fi'il manzilatul masdari nan ya tsaye da fi'ili wurin masdari yurikum fi'ili ne mulari amma ira'at a wurin gwada muku walƙiya yana daga cikin ayoyin shi aw sifatun lima hazufin koko shi yurikum fi'ilin nan sifa ce ta mahazufi abinda aka dare min ayatihi ayatun yurikum albarka ayatun wata aya yurikum bi halbark da yaka gwada muku walkiya da ita min ayatu ina cikin ayoyinsa haufan min don tsoro daga tsawa awil ihlafi ko kuma sabawa hadarin ya zama ya bai ruwa ba awilil musafir ko ko ga matafi waje uku wa ɗama'an da ɗan maha don ɗan mahaddaku ku ɗari ga ruwa aulil haliri ko ko ga mazaunin gida shi wanda a cikin tafiya in hadari ya kullu sai ya ɗora jin tsoron katsai mai tsawa cikin daji wanda a gida sai ya ɗora tsammanin yi da ko gobe shimka zansu ko kuma don ya tsoratar da ku kuma ya ɗan ku duk a cikin mutum guda za ka ɗora ɗan ma a ruwa za ka ɗora tsoron iska kai ya kware ma gida duk kai ɗai ko ko a a shi tsoron ga matahi ɗan maha ga mazan ko ko tsoron tau muna ɗan maha a ruwa kuma muna tsoron hadarin ga kayawa ce shi a ihlaf idan ya yi jinkiri ga ruwan ma na zuba su haufan da ɗama'an alal illati akan illa ne maf'ulun lahu na ke shi illa don tsoratarwa da dan mafarwa bita kadiri mulafin in an ce illa ne to za a kaddara mulafi irada ta haufiku don nuhin tsoratar da ku awil khawfu wa dam'u bi ma'anal ikhafati wal idima'i ko da tsoron da dan mahal masdari na yazo ba wurin shi ba hauhu wurin ikhafa tsoratarwa ba tsoron ba ɗan'u wurin idima'u ɗan mafarwa ba ɗan mahabba sai ya zan kuka ɗan mahabba ɗan mafadda ku aka yi ba kuka tsoron ba tsoratar da ku aka yi eh, au alal hali ko kuma akan hali alhalinku kuna masu shiga cikin halin tsoro da ɗan mahabba kamar ka ce kallamtuhu na yi magana da shi shafahan baki da baki lebo da lebo inda kun san shafatu ko to shafahan baka da baka to hali ba to shi ma yana ɗauka hali wannan mun gwada muku walƙiya alhali muna masu tsoratar da ku muna masu ɗan mahaddar wa min as sama'i ma'an Allah yana saukar da ruwa daga sama duk dai daga cikin ayoyi ne ya canza ya yi tanayibul ibarati ya zo da wata ibara akan wani nau'i daban bai ce wa min ayatihi an yi yunzil alaikum min samai ma'a yana saukar da ruwa daga sama fa hil'ar bihil ba ba'da mauta ya rayar da ƙasa bin na nabati da tsire wannan majazi na hukumi rayar da tsire an kaya masa kashe rayar da ƙasa saboda ƙasan muhallin tsirin ba da ha bayan mutuwarta ayyub sa ha bushewarta shi ku wannan majazi na lagawi batun yubsu da sunan mautu ce mabushewa mutuwa inna fi zalika lalle cikin wannan abu da muka ambata la ayatin akwai ayoyi amma fa liqaumin ya'qiluna sai ga mutanen da ke da hankali yasta'amiluna uqulahum da ka aikatar da hankulansu can an ce lil alami daga duk talikai kowa na iya gane ayat an ka komo an ka ce akwai fasara lil alami na ga masana aka komo aka ce liƙaumin ya sama'una yanzu kuma an ce ya luna wato nan hankali ɗaya na isa a gane ko ba a yi zurfi ga ilimi ba saboda zama ayar ga hili wace aya ana mata fasila da abin da ka munasaba da abin da ayar ta karanta domin mi don a san masani na ka magana liƙaumin ya luna liƙaumin ya sama'una lil'alamina kowane da abin da ya kagwata shi ne ko an abin nan sun ومن suna daga cikin ayoyin Allah an ta kuma sama'u wal allu sama da ƙasa su tsaya yi hayye sai kuma cikin hauzinsu ba wanda ya gwabta bi amri da nuhinsa sai ce da umarninsa ai bi iradati da nuhin shi min gairi umudin ba da wasu gimshikai da a tangale da ita sama ba ko wasu filoli da a ɗauke da ita ƙasa ba abbara bil amri yi ibara da amru ba da iradatu ba Ya ce bi amri lil mubalagati don kai matuƙa fi kamalil qudrati ga cikar iko walgina da wadatuwa anil alati daga kayan aiki cewa umarni da shi kabari ba sai ya tashi ya ɗauko wata suhana ko ya yi wani aiki bai bukata ala bai bukata mu'alaja sai ya yi zozaya da aiki umarni ɗaya yake sai bi amri ba da kula shari'a za ثم da a watan من الأرض sannan in ya kira ku kira guda daga ƙasa tun sai ga ku dai ta haruji ne kuna fitowa ci ɗaya zai ku tashi ku tashi bi nabi israfil da busawa israfil fi suri cikin qahul al ba'th dan tashi min al daga kabrukka wa min ba wa man ba annan wasali na sama kure wa min min dinnan ta min al arli muta'alliqun bi da'a tana da alaka da da'a da'akun min al-arl da'awatan ya kira ku daga ƙasa kira guda marra ya gwadi da'awata kira guda kawai kamar ka ce da da'autuhu min al-masjid na kira shi da masallaci idan tun tafarruju sai gashi ɗaya kuna fita min ha daga cikin kabrukan a haya, an kuna raye ko min ha daga ƙasar don kabrukan a cikin ƙasar su fahurujukun bi da'awatin min ayati ku gaba ɗaya da kira guda ba sai an kira kowa da suna ne ba ba sai an kira kowace ƙasa da sunanta ba ba sai an kira kowace al'umma da sunanta ba ko annabinta ba to ciki akwai aya wa qauluhu cewa ta summa iza da akun ila ahirihi adafun adafina ala an taquma min ayatihi an taquma sama min ayatihi iza da akun idan tuntaharu shi ma yana cikin ayoyi ne zaman in ya kira ku ku guda za a ga ku kai tsaye kun ala tawilin mabradin amma bisa ga tawilin mabradin ka annahu kila kamar an ce wa min ayatihi qiyamus samawati wal ardi ba wannan jumla ta an taquma qiyamu kawai mabradi ke don haka an ka adabta mabradi iza da akun da awatan min al ardi idan tun taharju don an wawancan tawilin shi ma mubradin summa khurujukum kamar an ce qiyamus samawati wurin an taquma sama'ula an ce hurujukum wurin izantun ta taharujum fitakum min alqubur daga kabruka iza da akun in ya kira ku wa ma ita wannan sun ma iza da akun litara hiz zamani don jinkirin zamani ne mutuwa ku da hidda ku akwai nisa amma ba tsakanin kiran da tashin hadda nisa ba au liƙa zama ma fi ko don girman abin da ke ciki an ka kawo sun mata tara ba don nisan lokacin wa iza iza ɗin al'ula ta farko iza da akon ke sharɗiyatun ta sharaɗin sharaɗin tashin kuɗin ya kira wasaniya ta biyu iza antum ta juna. ita ko hujajiyatun ta huja'i ce kai tsaye sai gashi kun tashi hailatun alal jaza'i ta shiga ga jaza'u shar'i ne qa'imatun maqamul fa'i don haka ta tsaya wurin fa don fa ita ke zuwa wurin jawabin shar'i wa zikiru da'awa shi ko an batun kira da da'akum in ya kira ku isharatu nuni na ila sur'ati hurujin ga gaggawa hitasu wa annahu da cewa hitatta su la ya tawaqqahu bai tsaya Allah ala mujarrad ma ya talaqu alaihi ismu du'a bai da wata dakantawa ko jira illa kawai ga abin da ke iya karɓar sunan kira na cewa ina wani tashi wani to ɗan tsakanin in akwai jinkiri shi ɗaya ne a dakantawa jiran a kira amma ba a kira kuma a jira sacin ba kamar da in ka kira zai ka jira sacin ko wani ta ya dawo to shi Allah in ya kira sai ga mutane kawai wato tsakanin nan na ku tashi ɗaya a jinkiri shi amma ma'ana la ya tawaqqafu illa ala mujarrad ma yudlaqu alaihi ismu du'a ba zai dakanta ya jira ba illa ga kwatamcin gwargwadon abin da aka iya ce ma kira tsakanin yaɗin nan da wanda za a kira yawa ne sai ga shi وله السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم وله من في السماوات والأرض wanda a cikin sammai da wanda a cikin ƙasa dukkan mulkin shi ne talitta shi ne kai kana iya mallaka abu amma ba kai kai shi ba to shi Allah shi ke mallaka abin da ke cikin sama da ƙasa kuma shi ya yi su ba sai ya yi ko an ka ba shi kyauta ba ko ya cinta ba kullun lahu qanitu kuma dukkan su masu da'a na gari ai kullu shay'in tanwinin nan iwalina daga mulahun ilai kullu shay'in kowane irin abu lahu ai li fi'lihi qanitu masu da'a na ga aikin Allah abin da yake so da su ga su in tsuntsu ne zan da aka son ya fado sai ya fado ya ji in gina ta sanda aka son ta karkace ta karkace in an so ta ƙasa ta fado in mutum ne haka radda aka so na ƙasa sai ɗaya fanta ko bai da lafiya ko ma ya mutu komi da komi da a cikin sama da ƙasa a'a ya kai ga Allah ko yana so ko bai haka kuran ma don babu wanda an ka zo amsar rai ne ce bai tashi ba ashe ya bi wadi'una la yamtani'una ba wanda ada ikon hana kai ne bi ma'ana nafizun fihin amru umarnin Allah zai zarce cikin su dau'an aukara sun so ko sun ji alhamdulillah al'ilmu inda wala hawla wala quwwata illa billah mun fara daga karatun dan an yi kusa ajewa to in kai tsaye aka ce mutane an aji za su dan ji babu daɗi amma ya fara ragewa kafin aji mutane su san cewa akwai ranar ajiya don gashi an fara rage kamar yadda mutum ka tsuha shi rashin lahiya shi ramni kafin shi mutu ya yi abin ya zo mai bagatata sannan kuma akwai sura da aka so an aje gare ta in mun yi da yawa za mu shiga cikin sabuwa sannan ga kuma fatawoyi ya ba sai ya hita ba ya karba ma ga waya a kai ma waya su yi magana kai ya hita da masallaci sai in lahiya a bata da ko ta mutu wannan dole ya hita amma shi kuma itikafi ya baci la ya harajul mu'takif min mu'takibi wanda ka itikafi bai hita da wurin itikafi ne illa li hajatil insani sai bukata ta shi mutum da ta sha ba ta wani ba amma in mutuwa uwaye na yana hita janaza su itikafi shi ko ya lalace insani ɗaya ka hissai laluratul insani ɗaya ka hissai shi mutum sai tashi lalura abinci bayan gari bauli minan na ka son ka ce kawo komai mun hika gane boko boko na ko kawo kawo su fi tun da sai mu ko matsaya garar assalamu alaikum allah gafarta malam ina da tambayoyi kamar haka na ɗaya ko guda za a yi to ina tambaya ne akan sallah shin an ce a daidaita sahu amma ina son a yi min cikakken bayani shin farcen ƙafa na ƙarshe ake haɗawa tare da makwabcinka na dama da hauni ko kuma farutan guda biyu ake haɗawa wasalam ai ka san eh, daga wadda kan fahimci abu wanga rubutu akwai yaba amma cikin taka iya sai ka gyara mai ai ko tambaya haka take ko da baki wani ya tambaya sai an ce mai dai ka kaza ta hausa to abin da dai ya tabbata kafaɗu ake haɗawa an ce sahabbai da tabi'ina da rigunansu da tagunansu wajen kafaɗa suka riga mutuwa don ɗaya haɗa ta sau da ka faɗa ake haɗawa ba wai sai harutta ba don harutta wasu in kacce ka daidaita farcen ka da na wani za ka fito sahun don awa ne da ka ga ka daidaita sahun ba harutta ka daidaita da kuma da wannan tambayar za mu tsaya in Allah ya so.